na nuruddin sadiq adam kasuwan nan dai mun dawo ne sabo kaya ba tsada akwai sauki kuma insha Allah duk wanda kake nema Za ka samu raguna hannu ta kasar akwai kamar irin chadi mali niger cameroon wannan namu ne na najeriya kuma na arewa gida kamar wannan za mu yi sayawa naira dubu ɗari da saba'in wannan zai iya kaiwa dubu ɗari da sittin wayannan na chadi ne to su kuma sukan kai nawa ana samun dubu ɗari shida ɗari bakwai Sabida foreigners ne yes ba na ƙasar mu ba ne ba kowa ne san irin su ba kuma ila sunana isa aka Muhammad. Bana babu kuɗi mutane ba sa shigowa in ki yanayin kasuwar wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwar ba baki har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su. Gaskiya bana akwai sauki domin babu kuɗi a hannun mutane. Ba inda ba ma kawo rago yanzu ke kamar wa'annan da suke gabana dukansu daga zamfara ne amma akwai na Nijar akwai har na Chad wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba saboda yanayin kasuwar shine sa muke dan ba masu kayan su iso don baran mun sauke kaya nan ba amma daga baya kuma sai aka ce jihohin da muka baro kayan ma sun daraja amma dai a takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke tirela biyu kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin tirela ba kayan da suke a ƙasa sunana isiyaku umar ni na kasa shanu da raguna yanzu wannan san zai kai ɗari ɗari uku uku da goma da ashirin. muna da sa a nan ana samun ɗari ɗari shida, biyar ɗari Eh alhamdulillah ana samun masu zuwa sai yi yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakaninsu da junansu gaskiya tsakanin mu da junan mu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake sai kuma wayansu daga cikinmu masu ƙananan ƙarfi don duk yanda kake son kasuwa sai kana da jihari sunana alhaji idris dogo na kasa harawa da dusa da kowa da kaikai abincin rago da saniya akwai kwastomomi daga cikin gari a sakwara mai ta ma'ina ne duka da inibir abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin wannan rago in aka yi wannan mis din aka ba shi wannan abincin zai ci sannan kuma akwai harawa gyada shi kuma daban ake ba su yana sa rago kiba da lafiya da jiki haka zaka ga rago ya samu karfi da